wanda uzurin ya taso ne sanadiyar ko in ce dalilin wani mitin ko taro da za a yi na marayu wanda ina daga cikin shugabanni na wannan kungiya to kuma lalle lalle an gaya min jiya an yi wani na ce ina da uzuri ban je ba sa'annan kuma yau ma za a yi wani na dukkanin waɗanda suke da alaƙa da wannan ƙungiya mai albarka ta taimakon marayu to bayan na sanar da wannan karatu haka sai aka tuna min da wannan taro da haka to zan ɗage wannan karatu har zuwa wani lokaci insha Allahu kamar yadda 'yan uwa masu bibiya suka ji tun daga farkon abin da muka fara tattaunawa cikin wannan ƙadiyya alhamdulillahi saƙo ya isa eh, alhamdulillahi saƙo ya isa saboda akwai wa'insu da yawa daga cikin bayan Allah wa'inda suke bibiya wanda da tun daga faruwar abin da yanda wa'insu suka ɗau abin da kuma yanda su ma suke kallon abin cewa bayanin da na zo na gabatar alhamdulillahi ya sa sun ji wani abu mai daɗi a zuciyarsu kuma sun fahimci yadda abin ya kamata a kalle shi kuma alhamdulillah dama muna yi ne ko da mutum ɗaya ne ya fahimta wanda wallahi mutanen da suka yi min waya akan haka wanda da suna da damuwa da abin amma da na zo ne bayani sun fahimta suna da yawa ba zan iya iyakance su ba wallahi tun ajiya da daddare hatta yau da safe ina ta samun wayoyi to da mun so muke al'umma su fahimta kuma adadin waɗanda ba eh, za su fahimta mu ba sai sun yi yawa ba idan cikin mutum dubu guda ɗaya ne ya fahimta yadda malama suke cewa wai ma la duraku kulluhu la turaku julluhu ko ba'aduhu wannan shi ne ƙa'ida abu na biyu kuma wanda kafin in zo in gabatar da wannan karatu da zan yi na siffofi na khawarij a tafiyar ahalis sunna kaga mutum manhajin da yake kai manhaji ne na khawarij amma jahilci da wauta bisa ya gane manhajin da yake kai ba saboda ba shi da hasila ilmiya da fahimta na ilimi wanda muna ƙara maimaitawa manhaji ne na khawarij mantawa da alkhairan mutum da asalinsa yayin da ya kuskure da yi masa mu'amala irin yadda ake wa ɗan bida'a mu'amala wannan manhaji ne na khawarij ba manhaji ne na ahlus sunna ba kuma ba abin da ke haifar da shi illa wauta da jahilci wanda so da yawa mukan faɗi mukan maimaita kuma waɗanda suke mun gaya musu mu da su mu ba mu ce kada a yi kowa raddi ba ba wanda ya taɓa haka idan ba a raddi ta yaya addinin zai tabbata amma dai abin da muke ƙara maimaita musu shine yanda za ka ma'amalanci ahalis sunna gurin raddi ba haka za ka ma'amalanci ɗan bida'a gurin raddi ba akwai bambanci saboda asalin kowa ya bambanta wannan shine abin da muke maimaita musu kuma mun nemu mun nemu mu tattauna da su sun gudu wanda kuma suna haifar da wannan barna cikin al'umma da sunan sunna wanda musamman akwai ɗaya daga ciki wa yake da suna baffa hotoro wanda mun nemi mu tattauna ya gudu ya ƙi ya tsaya a tattauna da shi da ire-irensa masu irin wannan ra'ayin wanda mun gaya musu ba haka ba ne fahimta da suke da ita ta wannan manhaji manhaji ne na khawarij ba manhaji ne na ahli sunna ba su tsaya mu ɗauko littattafan magabatanmu mu duba sun gudu kuma sannan sun koma gefe sun ci gaba da irin wannan manhaji na khawarijanci da sunan sunna dukkanin wani ahli sunna wanda asalinsa sunna ne ya yi kuskure yadda suke masa mu'amala fiye ma da yanda suke mu'amalatan eh, ɗan bida'a ɗin za ka ga ta fuskar rashin adalci da rashin kallon abu yadda ya dace a kalle shi da rashin tarbiyya da rashin mutuntawa da hauka cikin abu. wani zubin ma idan su ne wa 'yan bida'a in raddi ba manhaji na ahalus sunna suke hawa ba yanzu wani kilif da na gani haka yana yawo nasa yana ayyana sunan munir adam koza yana rantsewa cewa ai yana daga cikin waɗanda Allah ya hana su je wannan wajen mushirki ne kaga wannan hauka ne da jahilci ba sunna bane ba karatu bane ka ayyana sunan mutum ko da a ce kaga abubuwan da yake yi na shirka sun bayyana gare shi hauka ne da jahilci ka ringa ayyana sunansa kana kama sunansa kana ayyana shi kana ce masa mushirki wanda baka kai mu bibiyarsa ba baka kai mu sanin abin da yake yi ba duk barnar da yake amma sai dai mu mun fika hankali da tunani da karatu muna mu'amalanta sa ne yanda malaman sunna magabata suka mu'amalanci 'yan bid'a masu aƙidar kafirci duba kaga shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa lokacin da yake tattaunawa da wa'insu daga cikin jahmiya masu aƙidar hulul wa'inda suke kore siffofi na Allah hulul shine cewa Allah yana shiga cikin abubuwa Allah yana shiga cikin abubuwa kaga daga nan aqidar komai Allah za ta fita ma Islam Ibn Taymiya yana tattaunawa da su abin da yake ce musu cewa ana lawa faqtukum kuntu kafiran li'anni a'lamu anna qawlakum kufrun walakin la takfuruna indi li'annakum juhalun haka Ibn Taymiya ke ce musu Ya ce da zan dace da ku a kan abin da kuke faɗi da na zama kafiri saboda ni na san implication ɗin faɗinku, wannan magana taku ta kafirci ce da haka da ni zan faɗe ta da na zama kafiri Ya ce amma ku ɗin ba kafirai bane ku jahilai ne irin su ko za a yi jahilai ne kesa wannan yana daga cikin hawarijanci da rashin fahimtar manhaji na ahlus sunna dan ga mutum yana shirka ka ringa ayyana shi kana ce masa mushiriki wannan ba manhaji ba ne na ahli sunna jahilci ne da wawanci kuma wannan manhajin da jahilcin shi ya ɗebe ka kake ganin malam jafar ɗan bid'a ne kake ganin malam albani ɗan bid'a ne wanda hatta zuwan mu bauchi ana magana kotu dakta yana can kafin a zo da shi sai da suka zauna suka ringa bubbugawa da ɗaya daga cikin wani matasa cewa ai malam albani ba ɗan bida'a bane yana dagewa shi kuma ɗan bida'a ne duk da dai na ji wancan ya gaya min cewa ai ya sako kan cewa malam jafar wai ba ɗan bida'a ba ne saboda wa'insu kusakurai da ya ga malam jafar ya yi saboda wa'insu kusakurai da ya ga malam albani ya yi duk yadda suka karar da rayuwarsu gurin taimakon sunna da gurin yada sunna da kuɗinsu da jikinsu da gumunsu da lokacinsu duk ya manta da wannan alkhairan saboda sun yi wani kuskure ya ɗauke su a matsayin 'yan bida'a to irin wannan wawayen dole sai muna haska su hatta maganar da yake faɗi yana ayyana kozi yana ce masa mushiriki yana rantsuwa kaza na ga wa'insu daga cikin ɗalibai suna yaɗawa banda kai ma jahili ne ai wannan ba karatu ba ne banda kai ma jahili ne wannan ai ba manhajin ahli sunna ba ne wawanci ne da jahilci da hauka kuma wannan ba shi zai sa jama'a su fahimci sunna ba shi sa babu abin da suke wa sunna in ba barna ba su sa wani ya fahimta ba wannan maganar sai dai su kora jama'a jeji malaman ahli sunnan su kore su su kuma yanda za ka samu takaici shine babu wani abu wanda ya kai ɗugu na ruwa a cikin teku da suka yi wa tafiyar sunnar kwata-kwata babu tozarta ta suke wulaƙanta ta suke aibata ta suke aibata malimanta suke ba abin da su kuma suka yi kuma na faɗi siffofi ne da sunan khawarij ya sa lalle ɗaliban ahli sunna su tashi su yi karatu irin wannan wawaye irin wannan ƙazamai irin wa'annan jahilai matsorata kuma wanda ba yanda za ka yi ka tsaya ka tattauna da su sun gudu an ce musu abin da suke ba daidai ba ne su tsaya a tattauna sun gudu kuma tare da haka wa'yansu malima suna goyon bayansu duk da cewa sun san ba daidai suke ba amma sukan ba su kariya sukan goyi bayansu kuma ba don komai ba ne saboda tsoron sharrinsu sun san cewa ba daidai suke ba kuma sun san gaskiya muke gaya musu amma saboda mu ba za mu fito mai musu rashin kunya ba mu ba za mu fito mu zage su ba ba za mu fito mu ci mutuncinsu ba ba za mu zo mu jahiltar da su ba ba za mu zo mu bid'antar da su ba haka suna ɗaure musu gindi in ka duba harkar sai ka ga akwai tsantsassan zuciya a ciki Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu shi yasa dai ba manhaji ne na ahlus sunna ba ba manhaji ne na ahlus sunna ba duk da cewa aƙidarsa aƙida ce ta kafirci amma ka zo ka ayyana shi kana rantsuwa kana ce masa mushriki kana cewa kaza to wannan ba sunna ba ne wawanci ne da jahilci kuma babu shi a cikin tafiyar sunna musamman ma irin waɗannan jahilai da ba su fahimci ma menene tauhidin ba ba su iya su bambance mai shirkar da tauhidi ba shubohi ne kawai saboda jahilci suka dogara da su suke ganin daidai suke shi yasa malama na ahli sunna ba haka suke mu'amalantar koda wanda ya saba musu a aƙida ba koda suna ganin aƙidarsa aƙida ce ta kafirci lallai irin wa'annan sai mun tashi tsaye gurin kore su cikin tafiyar sunna si wa 'yan bida'a su su badda da malamin mu har yau har a mauƙifin samalin jafar ɗan bida'a ne har yau har a fahimtar samalin albani ɗan bida'a ne to su waye za su zama ahalus sunna saboda me saboda wai sun yi wa'insu kusakurai to daman kai a zatanka a haukanka ba za su yi kuskure ba abin da ake shine in malami ya yi kuskure yana da mahasin a cikin tafiyar sunna a gyara masa wannan kuskuren ta hanyar da ta dace gudun ma kada a kora shi jeji ya jefa wa'insu cikin rami saboda yanzu in yi kuskure akwai waɗanda suke cikin mabiya dole ne burasa amshi cewa kuskure ya yi ba wallahi ko da ɓata yake wa'insu za su bi shi an yi asara muso muke kowa ya zamanto ahli sunna akwai wanda ko da kuskuren malamin ya yi za su bi shi cikin kuskurensa to amma in aka bi ta hanyar da ta dace aka gyara masa to sai kaga an ci riba shi ya gyara mabiyansa sun gyaru sa'annan kuma kai ma ka samu ladan gyara shi sa Allah maɗaukacin sarki ya samu dace insha Allah za mu zo ɗaya bayan ɗaya za mu ringa haska su da yadda suke da siffofi na khawarij da kuma nau'i na jahilci da rashin fahimtar karatu ma da rashin samun karatun ta hanyar da ya dace da wawanci cikin maganganu duk za mu zo insha ma aska wannan uzurin kenan sannan abu na uku shine akwai ɗaya daga cikin wa'insu wawaye shi ma shi ma jahili don irin wa'annan ban biye musu ba kuma ba na so na ringa biye musu saboda ban ɗau mutum ma mai hankali ba daga cikin ɗaya akwai wanda ya taɓa kirana ya ce za su zagi kowane malami ne sun yi ittifaki in dai wani ya je ya taɓa malaminsu to kaga irin wannan wawaye ne ka tsaya kana biye musu ko kana sauraron ma abin da suke cewa kana ɓata ka ne saboda don wani ya zagi malaminka wawanci ne kai kuma ka kalli wani malami cikin malamin suna ka zaga wawanci ne da rashin fahimtar abin da mutum ma yake yi to shi yasa tun daga lokacin da suka gaya min wannan abu ni na daina ma ni batunsu sai a ce sun ce bana saurara ne ba na bi saboda ba da wannan lokacin to daga ciki akwai ɗaya daga cikin wani wawaye shi ma wanda kwata-kwata irin wa'annan a cikin tafe suna matsala ne na ga an turo min wai ya yi fostin ɗin hotona da ɗaya daga cikin matasa cewa ai ga shi wai karatun da na yi ko a kansa nake ni wala ban ma ji shi ba ban ma ji abubuwan ma ni da ni ya ce ba lantana in masa raddi ban ma saurare shi ba to wannan ma ya sa ni rabanda da in je shafin sama na manta sai yau saboda wannan abin ne ya sa to tsaya ma in ji ina zuwa ku sai na tarar da shi yana life na yi kiransa wanda kuma yana daga cikin waɗanda daidai gwargwado muna da alaƙa da su kyakkyawa wanda in na ji ya yi kuskure sai dai in kiransa in ce masa to abu kaza da kace da kaza kace kuma na san zai karba no need in zo in sake mara in yi masa maraddi kuma yana daga cikin waɗanda wato samun masallacin nan da na yi suka kyautata alaƙa gare ni suka ɗauwaya suka yi kira na ai kowannen abu da ya yi min ni ma na yi masa nagarta don ya koyi ɗabi'a daga gurina na koyi ɗabi'a daga gare shi shi yasa muna da alaƙa da shi wanda ni kiransa zan iya yi amma wani su wawaye suka ɗauka suke haɗawa ƙila suna so ko in ce wani abu a kansa ko shi ya ce wani abu a kaina kuma yadda nake faɗi ni ban ce kada a yi kowa raddi ba amma lalle a tsaya a kan manhajin ahalis sunna kada a siffatu da siffa ta khawarij dan dai dukkaninmu dukkanin malamanmu masu kuskure ne kuma malamin ka ma zai yi malami na zai yi malamin ku zai malamin su zai yi to in kowa malaminsa zai yi ya zo ya ci mutuncinsa ya zazzage shi ya yi ƙoƙarin fitar da shi daga cikin sunnar to wane ne zai yi saura a cikin sunnar wannan shi ne aikin hankali da tunani kuma yadda nake faɗi cewa bayanin da shek kabiru gombe yi duk wani wanda ya ce ya fi ni damuwa da jin haushi ƙarya yake yi ka kace ƙarya yake yi saboda wanda aka yi abin a kansa ba wanda yake bibiyarsa irina ba wanda ya san shi irina shi da karan kansa ya sarraha cewa dukkanin wani abu da ya zan masa raddi to ai ni ne a haƙo da in ji haushi da in damu amma saboda ni ba wawa ba ne ni ba mahaukaci ba ne saboda ni ɗalibi ne na ilimi kuma yana da tarbiyya sai na ba hanyar da ta dace saboda maslaha nake so a tafiya sunna haɗin kan ahli sunna nake so ba in zo in ci mutuncinsa wani shi ma ɗalibinsa ya zo ya ci mutunci na wancan ma ya ci mutuncin wani sai mu koma yanzu 'yan bida'a abin da suke kallo shine cin mutuncin juna muke kuma a ƙa'ida ta hankali in ka zo ka samu mutane guda biyu kaga wa'annan suna cin mutuncin junansu suna zage-zage suna fitar da junansu daga cikin aƙidar tasu guda ɗaya sai kaga wa'annan kuma duk da cewa akwai guruwi na rashin bayyana gaskiya a tsakaninsu amma ga mai hankali can za shi ba nan za shi ba can zai je ba nan zai je ba to kaga gudun irin wa'annan ne kasa wa'insu abubuwan ba komai muke yin magana akai ba kuma wannan shine aikin hankali kaka zamanto wawa da abin da ya dace kai magana da wanda bai dace ba da wanda in za ka yi magana baka san yadda za ka yi magana ba baka san da wani alfaz za ka yi magana ba baka san akan wanda za ka yi magana ba to wawa kenan amma mai hankali shine wanda ke auna masalih da kuma mafasid ɗalibi na ilimi kenan kamar yadda maluma na shari'a suna da ƙa'idodi akwai abin da in ka yi shi gyara ne amma mafsada zai janyo to mu a ka'idanmu na ɗalibai na shari'a wancan abin ba za ka yi ba saboda me dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi haka kuma sukan faɗi wata ƙa'ida sukan kawo ta a daidai faɗin Allah wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmin malama na tafsiri waɗanda suke alaƙanta tafsirinsu da ƙa'idodi na shari'a sukan kawo wannan ƙa'idar cewa al'amru bil ma'arufi wan nahyu anil munkari qad yutraku idza adda ila ziyadati munkarin cewa umarni da kyakkyawan aiki hani ne amma in zai bayu saboda me shi darar ɗin ake so a gusar ba ya ƙaru ba yanda suke cewa ad-dararu yuzalu dole ne a gusar da shi amma yuzalu bi kadarin imkani idan kuma aka samu mafsada guda biyu akan yi irtikabu a hafi darraini ne shi yasa yadda muka fi ku kenan mu muna mu'amalantar mutane ne da ƙa'idodi na shari'a ba da hauka da jahilci ba shi yasa za ka ga dukkanin malama ko da sun yi kuskure mukan ba hanyar da za su gyara wayansu ma kuskuren ne amma in muka auna muka ga da mu fito mu yi bayani kila ya iya bayuwa zuwa ga wata mafsada gwara mu bar abin ai na ka muku ai misali in kuna da hankali kenan abin da ya faru a fedin isha fm tsakanina da malam tanku ai ai na ka muku ai misali wannan izina ne ga wanda yake da hankali to shi yasa ba komai ne sai ka yi surutu kai ba kakan auna shi shi yasa abin da nake cewa kenan kuma insha Allahu na samu lokaci zan zo halƙoƙi ya kamata mu ringa yi ɗaya bayan ɗaya wannan duk hauka ne da shirme kuma ba zai haifar da sunna ɗa mai ido ba ka ringa kama sunan mutum kana ce masa mushriki kana rantsuwa saboda kai mahaukaci ne kana cewa yana daga cikin wani da yake ko kuma jahilai ne a tafiyar sunan har yaɗawa kuke wai wani abu yayi na bajinta wani abu da yayi na hauka na rashin sanin abin da ya kamata a yi ta haukan nasa ne kuma ya badda'a su sumalan jafar da Sumalan albani ta wannan haukan yasa Allah ya sa mu dace